Ali mina عليم من الشيطان rahmanir rahim. بسم bihi الرحمن wa وبه نستعين nasirun wa mu'in Ɗan uwa masu daraja masu bibiyan wannan channel mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan da wannan lokaci masu sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka ta alwahada global habal services talar da muke kawo muku bayanai da suka shafi magungunan gargajiya addu'o'i mujarrabai ilimtarwa game da faɗakarwa daga cikin tambayoyin da ake yawan turo mana shine malam menene maganin daidaituwan jinin al'ada ma'ana mata da suke yawan fama da matsalan rashin daidaitan wato ah, jininsu na al'ada da suke yawan gani wanda suke gani wata-wata ah, so da yawa za ga wata sai ta ce ta shafi watanni ba ta gani ba daga baya ta zo ta gani wani lokaci sai ya rika mata wasa tana iya ganin jini sau biyu a wata wata sau uku da dai sauransu wannan matsaloli ne da yawa mata sukan fuskanci wannan ah, wannan ya sa a baya mun kawo muku magunguna na daidaituwan jinin al'ada kuma yanzu din ma za mu iya faɗa muku wasu daga cikin abubuwa da za a yi amfani da shi domin jinin al'ada ya daga cikin magunguna da ake amfani da su akan yi amfani da albabunaj albabunaj idan ana ɗiban ƙaramin cokali garinsa ana sa cikin ruwan zafi a tace a sa zuma a sha da safe da yamma yana daidaita jinin al'ada har wa yau bincike ya nuna hulba garin hulba idan ana ɗiban garin hulba karamin eh, garin hulba karamin cokali ana sa shi cikin tafasasshen ruwa a tace a sha ana iya karawa da zuma in ba a so ba ana iya ba sai an sa zuma ba shi ma yana sa jinin al'ada akwai haɗi na musamman kuma da ake yi wayanda suka haɗa wato itatuwa daban-daban wanda shi ma yana maganin ko yana daidaita jinin al'ada ga matan da wato suke samun rikicin al'adansu da farko ana samun garin hulba cokali goma bayan nemi garin hulba cokali goma sai a nemi garin albabuna cokali biyar sai a nemi garin habata sauda cokali biyar to idan aka nemi wa'annan garurukan da muka faɗa guda uku garin hulba garin albabuna garin habata sauda za a haɗa su wuri ɗaya a yamutsa sosai sai a ɗiban ƙaramin cokali ana sawa cikin tafasasshen ruwa a tace a sa zuma a sha da safe da yamma shi ma wannan haɗi ne mai kyau ingantacce da yake daidaita jinin al'ada musamman ga waɗanda suke fuskantar rikicin wato jinin al'ada ko suke ganin ta su biyu su uku a wata ah, idan kuma kika san kina da toilet infection Uh, abin da ake kira toilet infection ma'ana pid pelvic inflammatory disease da sauran abubuwa da ya shafi urinary tract infection da sauran cututtuka na sanyin mara idan ana fuskanta to yana da muhimmanci a nemi maganin shi domin wato shi ma wani lokaci wasu daga cikin cututtuka nan yana sa jinin al'adar mace ya dan samu rikici ya rika zuwa da wari matsanancin ciwon ciki da dai sauransu so shi ma muna ba da shawara ko kuma irin haka a tuntuɓi masani a wannan janibi kwararre domin ya yi ƙarin bayani zai yi tambayoyi ya faɗi a mai bayanin yadda ake ji da yadda to zai ɗora mutum a maganin da ya fi dace da wayannan kalmomi nake fatan kun ji daɗin wannan bidiyo da fatan kuma da ma za su amfana idan wannan bidiyon ya yi kama da irin bidiyoyin da kake so na magunguna da karuwa to kar ku manta ku danna mana alamar subscribe ku danna alamar karara wannan zai sa ku rika samun kyawawan shirye-shiryenmu masu ilimtarwa da faɗar kowarwa da zarar mun dora kar ku manta ku danna mana like domin karfafa mu mu ci gaba da zakulo muku abubuwa na amfani ga jama'a wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku zama lafiya